Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Sarfil Hashim Gumel. Tare da ni Amina Buhari auna. jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe yana tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma goma ga watan Nuwamba shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka yi magana akan salon kwalliyar zamani. akwai hijaban kala-kala mm. ai dinki ne ake mishi su kansu telolin ma suna nan na musamman ne a kasuwa ma wani zubin kina zaune ne za ki a dinka miki akwai wani hijabi da suke ce da shi please call me. ne call me? masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu inda wakili ya sashen Hausa ta gayyato mana baƙi maza da mata. sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zaron tattaunawarmu a jihar kaduna ƙarƙashin jagoranci wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To an ce mace sutura ce ga mijinta ma kanta wato duk wanda zai aure ta kuma ya kamata a ce ta zama tafi gwal ma daraja kuma kowa ya sani ko a kasuwa idan ka je siyan gwal inda ake kejin shi ma wani yake da irin da sauran dan yi ko to kuma aka ce ta ma fi gwal aka ce lu'ulu ce to tunda mace lu'ulu'u ce kuma amma ta zo ta za'ar ha? malama salima ba ta ganin kila idan ba ta yi wannan shigan ba anya sai ta zauna a gida ko ake cewa ba za ta samu wanda in ji ta bakin ba za ta samu shamashin shi ne ba to a gaskiya gaskiya wannan ba gaskiya ba ne yanzu mazan aure suna wahalar samu kuma ana ganiyan bayyana tsiraicin da kwalliya amma amma a baya mazan aure ba su da wahalar samu hmm. kuma a lokacin ba a bayyana tsiraici an yi irin wannan kwalliyar ba kuma amma ba daraja auren an fi daraja auren kuma abin da nake so da ke wayewa idan ta yawa ma tana hana zaman lafiya kamar yadda ya faɗa ne to yaudara ce duk yanzu ta shiga ta yi dumu-dumu kuma iyaye su suka fi ba da gudunmuwa a gurin lalacewa waɗannan abubuwa su ta yaya eh a matsayin ki na uwa bai kamata a ce kin ga yarki da ɗinkin da ba ki san daga inda ta same shi ba ɗaya kenan ni na san telan ma da zai kalle ke ce a ah, ya za a ɗinki ba a shefin ba ni ba zan iya miki ya ce ke a fitar da haka kawai riga ko style kin kai mai sample da ce a ah, wannan ba a shefin rigan ba saboda ya shirya kawai ya fitar da ke in kika wurin guri ko makaranta ne waye wannan telan naki ai ko za ki haɗa ni da shi to kwaikwayoyi mu 'ya'yan mu yawa saboda an ka ta shi komai ya fito yawa so amma ana mantawa da cewa shi fa wannan makwata macen da ake gani kyan na na wani lokaci ne daga sanda aka zo aka yi auren na aka fara haihuwa shi kenan shef da shi ma eh, tafiya yake yi so saboda haka a tuna ba za a mu a haka ba ita kwalliya nan da kake gani na faɗa akwai kwalliya mai aji akwai kwalliya ta gata gata nan yau mm, har yauwa mm. wani ma yarba tsula ha za rigija <laughs> yauwa to ki rasa ta ina aka kamo irin kwalliya an yi ina ba shi bane kwalliya in kika yi ta sauwa sauwa sai ki bada sha'awa ya bada ma'ana saboda haka kwaikwayo da muke kallo kowace kabila ta taho da ga inda ta taho kun hada makaranta mm. to kin ga kamar mu a shiyar arewa muna da shigar da muka san eh ita ce da an ganki an san daga arewa eh. muna da shigar da idan an ganki an san kin fito kudu maso yamma ne kuma yanzu ana korafi cewa malamai maza na neman ɗalibai su suka ba da gaba wato su suka janyo ra'ayin su aji ba kowa ne zai iya daurewa ba shigan kikin bayyana tsoron shi to waɗannan abubuwa in shi umanci ya shigo ki kika ba da gaba akwai wanda zaki ga kamewanta yayi yayi yayi su saboda haka yana da kyau ka kalli irin shigar da zaka yi ka shiga jama'a akwai shigan ma da ke kanki kin san banda cikin gida bai kamata a ce kin fita waje da shi ba to kuma iyaye wani zubin da masu tafiya daga gida su je makaranta saboda akwai wanda suke zama a hostel baka san me suke ba eh. amma waɗanda suke fita daga gida su je wani zubin a gaban uwar aka shirya a gaban wani ma uban ma zai kila sauke ta makaranta kila ma uwar ma da ita aka je kasuwa aka yi wannan ce falan kayan wani za ta shiga jami'a yawa ta babban makaranta ta eh bata tsawata ba mm. duk ana irin waɗannan to duk wannan sakaci ne irin namu kuma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu saboda ko mijin ne zaki samu irin ki ne irin wannan shiga yawwa eh wato tun ta tabi ƙwarya eh to ƙwarya tabi ƙwarya mm. in yoyo kike so za ki haɗu da yoyo sai ku yoyo <laughs> sai ku yoyo gaba daya yawwa mana umar mm. maza da aka san su da su masu tara kamar da muka fara shimfiɗan shan nan mun ce ku ba ku bayyana tsaraici kuna iya baki kokarin ku gaskiya duk da cewa ba ku da ma abun bayyanawa amma ku kuke tara amma akwai naku kuma bangaren wanda dai bai da yawa shine sake wanda nan da su masu gari suke wasu mai unguwa mm. za ka ga an sake wando Eh, rabi a wannan kuma an ɗani bakin wanda hmm. duk da yake dai bai fito da komai ba hmm. amma ya fito da wani abu kuma ya nuna cewa an yi akwai cikin hankali a daidai wurin kuwa gaskiya babu to wato bincike ya nuna cewa masu sanya irin wannan wanduna ko da yake yaran yanzu ba karatu suke ba kuma ba su bincike masu saka wando suna jawo shi kasan nan eh. binciken da ya nuna ya nuna cewar yawancinsu fursunoni ne da ake kamawa aka sa ka asir sai a cire maka wando maybe eh. wata biyu za ka yi ko wata uku eh. haka za ka yi ta fama da wannan wandon to ka saba da shi in aka sako shi ya fito shi kenan shi in ba ya saki wandon nan ba ne. wato wannan wani shaida ce cewa shi ma fitsararre ne wannan wani bangare ne daban tunda ne ko suna gani ne a talabijin kwarai da gaske suna ganin taurari ne su ma eh. za su sa su tunda dama kwakwai ake da taurari kwarai da gaske to um, makasudin wannan abin kenan ta inda ya samo asali kenan hmm. shi yasa ake gansu su wato ko da fitsararre fitsararre ta cewa ya gagara jama'a kwarai da gaske da dabanci shi bai da mafaɗi eh bai da mafaɗi ba makwaba kwarai babu to to ke fa'iza idan irin su sun aiko miki da cewa baby hoton da kika sa a dp ɗinki ko wanda kika sa a status ɗinki kai da kyar bacci saboda ke ni na ga kamar ma anya ba ki da dangantaka da jennifer lopez da kike ji ni dai gaskiya ba na kalan wannan shigan amma dai akwai mata da suke yin kalan wannan shigan za ki ga sun sa kaya haka sun tsuke jikinsu kamar yadda dai dukan kuka faɗa sun yi ɗinkuna a school haka kuma duk ba abin da yake ka abin da sai kwaikwayo za ki ga idan mace ta yi ɗinki haka ta shigo class ana kai kin yi kyau wow kaza kaza to za ki ga an tashi lectures wannan ta bi ta tana cewa waye miki ɗinki haɗa da tela ita irin burgewa ne ita ma to dole ko ta wani hanya za ta bi tunda ita wancan ta burge yan aji yawa ita ma eh, za ta je ta yi wannan dinkin ita ma saboda ta burge za ta ga duk yawanci yan karya ne kamar yadda musab ya faɗi mace za ta je ko ta wani hali ne ta samu kuɗi ta kalan wannan dinkin ta tsutsuke jikinta saboda karya ne kawai in kinka ma gidansu ma dai sai a hankali amma duk yanda za a sa kaya a fito a yi karya saboda samari dai su burge samari da kuma kawayensu wanda suke tare kawayensu eh, a ce ita ma ta haɗu ita ma ita ma celebrity ce fitacciya ce oh. a cikin mata shine yake kawo kalan wannan abin dama kamar yadda abu ya faɗa cewa don ku burge su ne mm. shi da gaske ne dama duk shigan da kuke don ku burge su ne ko wani jan hankali da zan yi kisa yanzu hijabi ma ya tashi ba wai cewa wai musulmi kawai zai sa ba za ki ga da wanda ba musulmi ba da saboda akwai hijaban kala kala mm. ai ɗinki ne ake mishi su kansu telolin ma suna nan na musamman ne a kasuwa ma wani zubin kina zaune ne za a ɗinka miki akwai wani hijabi da suke ce da shi please call me wai ne call me za duk wannan da shi da maraban a tsirara komai ya kame an kama sama an kama amma shi nan eh, za ki gan shi shi? dai an yi in kika magana sai ce hijabi ne fa na sa amma ai ba hijabi ta sa ba kin gane ba hijabi shine sutura sutura eh ko ya wannan wannan shi yana bayyana ko har gwara ma kila ki tafi ba gyalama ya fi miki ki zani ne ya fi riga da zani ki tafi ba ya fi miki sutura dan wannan hijabin da suke sa kuma haka zaki ga yanzu ya zama ba wai ko kawai kowa da kowa ke sawa ko ka fito kudanci ko ka fito arewaci dukka suna sa shi sunan shi please call me da kwai dinke dinken zaki gansu kala kala na hijabin mai bayyana tsurar jiki su ba hijabi bane kisan an bullo musu ta can sai su bulla ta can in an kullo ta can sai su kulla ta can su da sun burge yawa eh, kuma ni burgewa har yau ban ga me ta haifar musu ba to wake ban da abinki ba zamani bane ku rike wayewa ne faizan eh to wasu yan matan suna ganin shi a matsayin wayewa amma wannan ai ba wayewa bane hauka ne da jahilci tunda ya za a yi ka sa kaya hijabi ka sa amma kuma yana nuna siffan jikinka komai kana gani komai ana gani hijabi da akwai hijabin da idan ka ga mace zaka ga in da wace ka sani in mai naman jiki ne ka sani in ma mai kiba ce komai nuna akwai wani abu ke rawa a jikinta sai ka ga to hijabin anya ko ta sa ko kuwa dai an dai sa yaji ne hijabin dai suna suka tara akwai hijabin da zaki sa zaki ga duka jikinki ana gani wannan ba hijabi ba sunan shi hijabi ba ba aka ce miki please eh, eh. ka neme ni eh kwarai eh, wani kira za ka yi ga su na yan mata da kuke zigawa don su fahimci cewa wannan zigar da kuke ba cikin zuciyanku ba ne mm. kuma kamar yadda na tambaye ka am um, bayan kun ziga su dinnan sun aiko muku da hoto ko za ka iya bayyana wa mai sauraro ya fahimci me kuke yi da hoton nan ko kuma ya kuke ganin hankalin ita wanda aiko da wannan hoton. har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu. Malam Zamu, wani kira za ka yi ga su 'yan mata da kuke zigawa don su fahimci cewa wannan zigan da kuke ba har cikin zuciyanku ba ne. Kuma kamar yadda na tambaye ka am bayan kun ziga su dinnan sun aiko muku da hoto ko za ka iya bayyana wa mai sauraro ya fahimci me kuke yi da hoton nan ko kuma ya kuke ganin hankalin ita wanda aiko da wannan hoton. Mm, to gaskiya duk wanda ta turo hoton na za ga ma wazan na ije hoton ne wanda ya nuna ma abokin shi ko ya sa ta a status ana comment a ji me za a dinga cewa ko wani ya dinga raba ma nan ita ita bata san ba ma san ta yake ba tunda yanzu a yanzu ka ɗauka baya ka sa hoton mace kana sawa abokan ka za su fara cewa to ya wannan fa ya za a yi ne wannan kaza kaza to duk wanda kake so ma kuna sassartawa kenan ba fa bayyana wa kowa ba bayyana su ai duk wanda zaki ga yana wannan yana da wanda yake so guda ɗaya wanda kuma ita din ba ma layin su tabo ba bai kuma san kowa ya san mishi abin shi ya eh, keɓe shi a gefe amma wanda eh. yake tallatawa yau wasu ban su wanda kuma za ki ga yana nuna wa mutane yana nuna ma abokai a da ba da namban kafin ki ce kai kawai sai ki ga mace tana da namban maza kusan ɗari biyu ana mata magana a whatsapp kuma ai ta an banda abinka balan eh, ita tana ganin ta ci gaba ta san wa'annan abubuwan da take turawa shi ne yake tallatawa ana raba ma wannan namban ta a ba wannan a ba wannan wataƙila ma bayan ta aiko da hoton kalla sai ku fashe da dariya eh sai a ce wannan ba ta da hankali mahaukaciya ne sai zazzage ta ba ta a wurin kuma ba ta san ba san ta yake ba har cikin zuciyar shi to kun ji abin da yake faruwa bayan fage Cikin hankalin da zan ka musu shine ya kamata su tsaya su dinga hankalta suna duba da wasu irin mutane suke zaune duk wanda zai ce turo min hoton ki kaza turo min kaza ya kamata ta gane irin wa'annan gaskiya ba san suke tsakani da Allah ba sa'annan kuma in an ce ki turo sai ki tsaya ki tunani wannan me zai to da hoto na ko kuma me yasa ya ce in turo ke dai mai da yawo da hankali ta ki tura mai kar ta tura wanda ba ka ji dazun musabu yana faɗan cewa idan mace ta fara tafiya bayan ta sha wankan nan ta ɗiba wanka mai zafi tana kan hanya har minti goma ta ji ba a ce mata kwankwan ba wato ba a mata police call din nan ba to ta tabbatar da cewa akwai matsala kenan wannan wanka bai zafafa ba kenan ke ma ya kike ganin irin wa'annan ya mata wani shawara zaki ba su dan su fi gane cewa mutuncin su shine su tara su to gaskiya shawaran da zan ba su shine ka fito ka yi shigan da bai dace ba kana tunanin cewa saboda ita ta yi nema watakila ma ba inda za ta je kawai dai ta yi wannan shigan ne don ta fito ta kwambo a titi ta samu samarin da za su biyo ta wato da zaran ta fito din nan ta ga baba wanda ya biyo ta to za ta koma gida ne za ta ji dole za ta ji ba daɗi saboda ta yi ne don a biyo ta kuma sai gashi aka zo ba a biyo ta ba to dole mutum zai ji ba daɗi to ka gani daga nan sai ta tsaya ta yi tunani ta hankalta ta duba ta gani lalle fa cewar wannan abin da take ba abu bane ba mai kyau halima to ni dai shawaran da zan ba ma matasa ko ma matan aure ne ko ma tun da ga yanzu shigan da ake yi ma ba matan aure ba matasa to shawaran da zan ba su su san abin da suke yi su san me ke damun su kai ba wai a ce daga shiganki bane ba za ki samu ko mijin aure ko za ki samu wanda zai kula ki a'a daga yanayin ki da yanayin gidanku da yanayin shigan ki shi zai sa ki samu miji na gari wanda za ki alfahari da shi wanda baki ma taɓa tunanin za ki same shi a rayuwarki ba sai ki ga kin zo kin same shi wannan shigan da ake yi duk wani abu ne daban da za ki ga rawan kai ne yake damun yan mata da ko masu aure dai haka amma yawanci za ki ga ai mutum ne kamun kai ya fi son ya ga da shi ba wai dole sai kin wannan din kayan da zaki ce ba kawai ki sa kayan ki masu kyau in kika sa kika dressing din ki kowane iri ba mai bayyana tsiraici ba zaki dressing din ki mai kyau to zaki samu masu san ki ko ba baki ma samu a lokacin ba kina addu'a Allah zai baki wanda kike so ba dole sai kin fito da suran jikin ki ba sanin darajar kai an ce shi ne mutum ya san kanshi ya girmama kanshi kafin wani ya daraja shi hmm. kina ganin ai sutura ita ma tana iya sa a daraja mutum sosai kuwa don yawan yawanci mutane da yanayin dressing ɗinka yanayin suturanka za su gane kai waye a ah, wannan ya san me yake yi wannan a ah, kawai dai tana sa kaya ne kawai bata san me yake ba yawwa yanayin dressing ɗinta kuma kiran da zan yi ga 'yan mata shine 'yan mata su su san me suke yi akwai 'yan matan da kamar yadda abu ya faɗa su kawai burin su su yi hoto su tura ma namiji a su fito a dinga fasa musu kai ana a wancan kin yi kyau mm. kaza kaza babu kamar ki waye da waye yawa mai shaɗin koka kola ita tana ganin ita ita wata ce to kamar yadda dai muka ji shi mishab ya ɗan yi bayanai da wato ta bangaren maza kan yadda mata suke wannan shiga ko da yake tura ma kansu cewa suka yi the way you dress that is how you will be addressed wato yanayin shigan ka yanayin yadda mutane za su yi hulɗa da mu'amala da kai to haka ne shawara anan shine su shiga ta kamala in suka shiga ta kamala wannan zai sanya mazajen masu daraja su e, kira na ga matasa maza da mata ko kuma ce da iyaye gaba daya al'umma gaba daya ita dai sutura ita ce mutuncin mutum kuma sutura ka ita ne za ta sa a daraja ka ba bayyana tsiraicin ka shi zai ja maka mutunci da girmamawa ba to ya kamata mu kula domin shi ne sutura ita ce abu ta farko da in an kalle ka za a baka darajar da ta dace a baka da kimarka. sauraro kada a sha'afa. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu ziyarci shirinmu na kwalama. sauraro baka da zuwa cikin filin mu na girke-girke inda muke kwalam da makulashe. Amina tare ne da malama Amina Halilu wanda za ta gabatar mana da wani samfuri na abin sha. Malama Amina. barka da zuwa nan zaure ina mu barka ka me muke dauke da shi ne me kuma zaki mana ne yau a yau za mu yi lemon tsamiya ana buƙatar tsamiya citta kanamfari shuga ko mazan kwaila sai kuma kukumba to ya ake gabatar da wannan lemu to da farko dai ana buƙatar tsamiya yayin da mutum ke so sai a zuba ruwa a ɗauraye sabida kura da take da shi sai a zubar da ruwan in a zubar da ruwan sai a sa ruwa daidai bukata sai a sa a wuta daga nan sai a samu citta da kanamfari a dan farfasa a turmi sai a kwashe a watsa cikin ruwan tsamiya to tare kenan za a dafa su eh tare za a dafa su in an dafa sai a samu suga ko ita mazan kwailar a tafasa su tare in ya tafasa tafasa farko sai a sauke a kashe wutar sai a bar shi ya dan huce sai a nemo kokumba a yanka sai a sa ruwa a blender a nika in kuma uro gida ba ta da ita blenders sai ta goga abin goga kubewa in ta gama sai ta tace ta zuba ruwan a cikin ruwan tsamiya sai a nemo kyallen tata a tace wannan lemun tsamu a zuba a mazubi a sa a ma'ajiyar kankara don ya sanyi sannan ya daɗi. To wato idan dai aka samu wa'annan kayayyakin bayan an tafasa tsamiya ita sai a samu kuma kokumba ita ma a goge a haɗa gaba ɗaya kenan a cakuɗa sannan a tace. Eh kenan in uwar gida tana da blender kenan. Hmm. Shi wannan ya fi sauki. Za ta saka ruwa ne in ta yayyanka kokumbar ta sai ta saka ruwa in ta saka ruwa sai ta sa a blender ta niƙa shi. In kuma ba ta da shi abin goga kubewa ma ya wadatar sai ta goga in ta goga sai ta tace ruwan hmm. kokumba sannan sai ta zo ta wajen wannan tsamiyarta da ta ajiye a gefe dama ta riga ta huce sai ta zuba a ciki amma bayan fata tace wannan tsamiyar da 'ya'yanta da kwallonta da komai ta tace shi a abin tace matatar abin nan tata ita wannan lemon ba wai kawai ana shan shi a matsayin lemo ne a'a a matsayin tsimi ma take bayan ma lemo tsimi yana nufin kamar magani maganin sanyi saboda wannan citan da kanan fari da yake cikin shi zai yi maganin sanyi. Jama'a yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan wakar Rubuwaye shi ne ka ishe kota. ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. alaikum. salam da ba muke magana. Eh, sunana Abdullahi Lala tela tashar mota a Kaduna tare tarayyar Najeriya. To Malam Abdullahi muna jin ka ka saura ka ji maudu'in namu na yau menene gudunmuwanka? Eh, na ji maudu'i akan kwalliyar mata ba. Da har da maza <laughs> na zamani. To eh haka yake to amma gaskiya na matan yanzu ni a nawa tunanin ya dan so ya wuce kima ko ya wuce musulunci ne zan ce saboda yadda ka ga abubuwan nan musamman ma kamar hijabin nan da kuka yi magana za ki ga yanzu a wani hijabi za ki ga in aka dinka? za ki ga suran mace haka da sauransu duk yana bayyanuwa wanda kuma bai kamata ba to mala abdullahi Na ji ka ka ce kai taila ne ko eh ni taila ne so kana ba da gudunmuwa kenan a wannan shigan eh to matsalan akwai To kamar dai da ba ta wannan wannan dinkin. Mm. Akwai kuma kin gani gaskiya ba na irin wannan amma wa'ansu zaki gani ban san me yake sawa su suke dan da gudunmawa tailoli to ina jawo hankalin tailoli mm. su daina irin wa'annan dinke-dinken da suke ma mata. Sannan kuma maza kuma yana da kyau dai su ma wannan shigan nasu za ki ga an sa wando rabin duwawu da sauransu wai shi kaza wannan duk bai dace ba ya kamata dai su daina da fatan za ku tashi lafiyar ga Abdullahi Lala sai da tashar mota ka Kaduna da Najeriya. Mun gode Malam Abdullahi har yanzu dai daga jihar Kaduna ga kira nan ya shigo. To Hajiya barkan ku da aiki. To barka da warhaka. A gaida mun da Hashim Gumal shi ma. Zai ji ko in ce yana ji. Suna na Murtala da a Kaduna tare To Malam Murtala muna jin ka. To gaskiya hajiya ni kwata-kwata muna nan muna da yawa ire-iren wallahi duk mutum da za ta wani shiga da ya saba ma al'adanta wallahi ba ta burge mu ba ta ba mu sha'awa. musamman ma irin mata har maza ma za ki ga suna ne irin matan na ma su bakake ne ka gansu amma su je su shafa mai zama farare wallahi ba su burge ni garan in ga 'yar black beauty ma ni ta burge ni wanda nake fata ma aure ta da sauransu wallahi su ma daina wannan irin fata kansu da shiga na banza ga fishi gurin Allah ga fishi gurin samarin da suka waye don ma samarin da ke sauraron samarin da ba su waye bane ma ba san menene mace ba ma haka ma maza ma yasa shigan banzan nan wai dan mata so su aikin banza ne masu wani irin kitso dada da sauransu to da fatan dai za a gyara kuma a tashi lafiya to mun gode malamin tala masu saurare har yanzu dai a jihar kaduna ga wani kira nan ya shigo alaikum salam da ba muke magana ajiya barka da rana barka da aiki isiya dan kishi Najeriya daga karama kuma so ba a jihar Kaduna. To Malam Isiya muna jin ka. gaskiya na ji bayan da ake kan shafe-shafe da yan mata suke da kuma abubuwa da wayanda suka danganci haka wato ni a matsayina na namiji gaskiyan al'amari ni wanda mata ke shafe-shafe nan gaba ɗaya ni haƙƙi manta ma nake yi gara yanda Allah ya baki suran ki misali ki tsaya ki tsaftace kanki da wanka da kuma cin abinci mai kyau to ya fi maki wannan shafe-shafen hello muna jin kamalan isiya ina so ina son kira ga iyayenmu mata don Allah don annabi su su yi hattara da yanda yaya suke sawa abubuwan nan sai ga shafe shafe nan ga baki ɗaya na so ma ya lalata masu fata kuma wani zubin in to kaman dai layin malam isya ya goce ga wani kira nan daga jihar Yobe kiran mu na karshe. assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina magana ne daga garba injiniya da To Malam Garba muna jin ka a gurguje. eh to gaskiya kwalliyar mata din suna yin ka'idan da ya wuce ka'ida gaskiya yana da kyau a musu wa'azi irin wannan har suna kona gayan su nan duk bai dace ba su kuma mata ba wuya aljini shige su a irin wannan kwalliyar nasu gabatan za a tashi lafiya daga garba injina da garin dabci to mun gode da jama'a da wayan malam garba muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman masar filo hashim gumel da ya taya ni gabatarwa da daniel brown da ya daidaita mana sauti da mr justin thwaites injiniyan mu na yau ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku jama'a a kasance lafiya.